فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون idan rashin lafiya ko talauci ko makamancinsu suka samu kafiri sai ya kira mu don mu yaye masa abin da ya same shi sannan kuma idan muka ba shi wata ni'ima ta lafiya ko dukiya sai kafirin ya ce kadai Allah ya bani wannan ne saboda ya san na cancanta amma maganar gaskiya wannan jarrabawa ce da kuma talala sai dai mafi yawan kafirai ba su san haka ba sai ka ga suna ruɗuwa da ni'imar da Allah ya yi masu